أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم مسلمي تعالى لكم muna jaddada godiyanmu ga sarki Allah mahalicin kowa da komai wanda ya halice mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya kuma ya ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suke fahimtar da mu kyakkyawar aƙida wadda Allah subhanahu wata'ala ya yarda da ita muna fata mu samu da dacewa da fahimta mai kyawu na wannan addini na Allah subhanahu wata'ala domin mu samu kyakkyawar rabo a wannan duniya din da kuma babban rabo da albarka a ranar tashin kiyama bi haƙƙi Muhammadin wa Alayhi tayyibin na tahirin yawan musulmi kamar da muka sani muna nan dai cikin zancen abubuwan da suke faruwa ko za su faru a ranar tashin kiyama inda mun kawo inda yanzu za mu karanta muku wata aya ita ma mai ɗimbin muhimmanci inda Allah subhanahu ta'ala ke cewa za a zo da ‘yan wuta kamar da kuma za a zo da ‘yan aljanna za a zo da su wasiƙan ladina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا دول ذاتي قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين da قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين Allah subhanahu wata'ala yana cewa cikin wanga ayoyin guda biyu za a zo da jaye dasu su a zo da ‘yan wuta ‘yan jahannam kafirai idan sun zo wajen wutai za a buɗe za a Fotihat ƙohoyin wutai fatihat abwabuha sannan masu gadin wurin za su tambaye su wai shin ku yanzu ga ku an kawo ku za a sa ku cikin wannan gida da san ku da komi ya ne me ya faru ne shin manzanni da aka san ki tura a duniya ba su zo muku ba kamar a yanzu kenan malamai ba su muku wa'azi ne duk abin da suke gani ku gani kuke ƙarya ne suke yi ne suna karanta muku ayoyin Allah don Allah ya aika ayoyin shi don ka faɗa cikin irin wannan gida ɗin za su ce eh ya zama mu sun zama mu sun zaki gargaɗi amma saboda komi na Allah ya riga ya haƙaƙa ran nan nadama ba ta musu wani amfani haqqat kalimatul azabi alal kafirin ta tabbata dole gare su sannan za a ce musu shiga gidan wuta ku shiga wannan ƙoyoyin na gidan wuta sannan tir da irin wannan aiki da duk wanda suke masu girman kai tir da sakamakon masu girman kai tir da shi sannan inda Allah ke cewa shi ma ci gaba wasiƙan ladina ittaqaw har zuwa ƙarshen aya inda shi ma nan wurin ana maganar muminai su kuma za a zo da su za a zo da su sai an zo da su a buɗe ƙohoi wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum su za a tarbe su ne da sallama wannan ayoyin mu karanta cikin suratul zumar ayoyi ne masu daɗin shi amman ga wanda yake mumini ga wanda yake cikin kishi na biyu ga wanda yake cikin kishi na biyu saboda haka nan alƙawalin Allah kusan tabbas ya faru nan duniya kala muna ji muna ji mun mai da abin wasa mu ɗaya daga cikin abubuwan da suke tabbatar mu da cewa lalle wannan abubuwan sun haru sai sun haru dan uwana kamar da muka yi bayanin darasin mutuwa akwai ɗan adam ɗin da yake iya hana mu kai shi mutu kai wasu sharrurruka ma wanda Allah subhanahu wata'ala da wasu alkhairai wanda Allah ya alkawari za su samu mutum yana so ba so sai ya sun same shi me yasa me yasa bai gane ƙudurar Allah a nan wurin me yasa wasu lokutan kana neman abu kana fafatakan neman shi da ranka da lahiya kaga ka kasa samun shi duk wannan bai nuna maka akwai Allah bai nuna maka kai mai kasawa ne kai dan adam ne kamar da amirul mu'minin yace anan ma kadai kana ai gane Allah ka nemo wani abu wanda kana son ka yi shi kai ka kasa yin shi ya ishe ka darasi ka gane akwai mahalici ka gane akwai wani wani wani wanda kudura shi ta hita ka shine yayi ka shi ke kula da kai ko kuma mi yasa mutane ba ga abin da suke jin tsoro amma har yanzu sun kasa ɗauke maka kansu wannan abin kuma dole kowa sai ya mutu kamar yadda Allah ya ce yi alƙawari ya ce kullu nafsin za'iqatul maut dan mi in ka isa ba ƙaryata wannan magana ta Allah amma kake ƙaryata wasu ayoyi na Allah ka zo ƙaryata wannan kace kai ba za ka mutu ba dukkan shekarun ɗan adam a wannan duniya sai ya mutu gaskiya ce wadda ba ta gushewa yanzu bai ishe ka ba mu kaga ya ishe mu magana cewa kenan duk alƙawalin da annabawa suka yi gaskiya ce gaskiya ne wannan misali ne kaɗai muka bada akwai misalsalai da dama wanda mutum yana gane ayoyin Allah a ciki kamar yadda Allah ke cewa ayatul lahum al-ardul maitatu wa ayatul lahum al-laylu naslakhu minhu an-nahar wa ayatul lahum anna hamalna dhurriyyatahum fil fulki gashi nan ayoyi daban-daban Allah ya sha gani cikin alqur'ani wanda suke nuna akwai Allah ka dawo kai imani da Allah amma mutane ba su yarda ba sai sun ga wannan abin lalle ya faru a ranar tashin kiyama sannan don hankalinsu zai tashi alali wannan kuma ranar la yanfa umalun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim rannan dukiya da ‘ya'ya ba su da wani amfani ga mutum wanda zai samu amfani a wannan rana din zai shi daɗi shine wanda ya zo da zuciya lahiyayya yadda Allah ya halitta mashi wannan zuciya ɗin tun yana ƙaramin yaro ba ta taɓa saɓo ba ya koma wurin Allah tana wanke daga zunubi ba ta saɓo illa man atallaha bi qalbin salim me yasa ba za mu dace me yasa ba za kuma dage cikin barin zuciyarmu cikin hanya madaidaiciya mun yi sande mu gurɓatar da ita ta ɗaukar zunubi ta kashe mutane ta ɗauke mutane kayansu ta zalunta su koma wani irin zalunci nau'i nau'i ga nan to mu kiyaye sannan abubuwan da za mu iya karanta wanda suka shahi shi ma duk ranar tashin kiyama ɗin nan shine bambance-bambancen da ke da kwai tsakanin duniya da lahira yanzu darasin da za mu fahimce shi yanzu shine muna iya tambaya menene bambancin duniya da lahira ɗaya daga cikin bambancin da ke da kwa cikin duniya da lahira shine ita duniya wuri ne wanda yana ƙarewa kamar da muka sani kamar yadda muke ganin halittu suna zuwa su duk halittar da aka halitta bayan shekara hamsin ɗari zaga ta zo ta ƙare wai mutane ke nawa dabbobi za ka same su suma wasu ba su ma kaiwa irin shekarun mutum yanzu in ka duba ƙwari wasu ba su wuce kwana uku ba cikin rayuwarsu wasu kwana ɗaya wasu sati wasu kwana arba'in ga nan dai ba su wuce haka nan suna ƙarewa wasu ana haihuwa wasu to haka duniya take a ƙarshe ita da kanta gaba ɗaya za ta ƙare wannan babu shakka masu neman ilimin harkar yanayi sun gano hasken rana kan kai shi wai kullum yana ragewa ne ba wai karuwa yake ba kenan wata rana zahir rana ɗan shi ma wanda muke amfani da shi shi ma zai zo ya ƙare ko da an bar ma duniya haka nan wasu alamomi ne wanda ilimi mu namu na wanda muke fahimta a yanzu yana ganar da mu sannan kuma mu sani ayoyi wanda suka zo da bayanin cewa lahira dawwaman mace ita ce gidan rayuwa wanda yake tabbatacce bai karewa muna samu akalla wajen ayoyi tamanin cikin Alƙur'ani suna magana kan irin wannan mu duba inda Allah yake cewa bal tu'athiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa cikin suratul a'la Allah me yake cewa kukun nace wanda ba su bin Allah kun nace ku kawai duniya kuke so ita ce kuka gani wurin zama kun hi bata muhimmanci kun hi girmama ta alhali wal akhiratu khairun ita ce alkhairi wa abqa ita ta yi dawwama wannan duniya kuke gani kamar yau da gobe da kamar tana nan ga dawwama ne a'a lahira ita ce ta yi dawwama ita ce wanda ma babu ma ƙarshe da ita Allah haka ya ba mu labari wani wuri yana cewa kai mun damu da rayuwar duniya da jin daɗin duniya yana ruɗa mu fama mata'ul hayatid duniya fil akhirati illa qalil wannan daɗin na duniya ba komai bane sai ɗan kaɗan ba komai bane wani wuri ce kai ma inda kum yanfat wa ma inda Allahi baq abin da ke wurinmu a wannan duniya da duk abin da muka mallaka ƙarewa yake amma abin da ke wurin Allah na lahira wanda yake shirin mu shi dawwamame ne shi yasa kace duk ayyukan da mutane za su yi na alkhairi suna nan dawwame suke Allah zai ba mutum sakamako mai kyawu wanda bai karewa saboda abin wurin Allah baya karewa yana nan kamar da muka ce akwai ayi da dama cikin wannan bangaren sannan abu na biyu wanda za mu iya ganewa bambancin duniya da lahira shine rarrabuwa tsakanin ni'ima da azaba a wannan duniya ɗin kamar da muka sani da farin ciki da baƙin ciki da wahala da jin daɗi duk gama suke wuri guda a cakwale suke wuri guda yau kana cikin jin daɗi gobe sai ka ji ka baka jin daɗi ko a rana ɗaya ma wani labari na alkhairi sai zo muka in an jima kuma labari na shari ya zo maka a yi maka haihuwa yau gobe a maka mutuwa haka rayuwar duniya take sharri da alkhairi duka muske wuri guda ni'ima da azaba duka muske wuri guda in an yi akuri inna ma al'usri yusra a wannan duniya din kenan amma mu zo mu ji bambancin lahira da ita wannan duniya din lahira ita ni'ima daban an hidda ta shi yasa wanda da ya shiga cikin jin daɗi yana cikin jin daɗi har abada ba zancen kuma ya ɗanɗana azaba ba zancen ya ji wani labari marar daɗi ba zancen ya ji wani yanayi wanda bai jin daɗi ba zancen ya samu kanshi cikin abin da bai so amma wanda ya shiga cikin gidan wuta shi ko kullum cikin azaba ne ba zancen ya samu labarin wani abu mai bashi jin daɗi ko ya shiga wani yanayi mai jin daɗi ko ya samu labarin wani abu na jin daɗi babu babu kaga wannan wani babban bambanci ne a cikin lahira wanda zai tar da mu sannan kuma wani abu na bambanci mu sani cewa rayuwar duniya ita kamar hida ce don zuwa rayuwar lahira ba wai ita ce ba Allah yake nihi an ce ita muƙaddama ce zil muqaddima zai zo ita ce lahira asali lahira ce abinda Allah yake ni da halitta mu a wannan duniya din lahira saboda lahira ne ya halice mu ba wai saboda duniya ba duniya an yi ta ne dan mu zo mu yi ayyuka a bambance ne dan aljanna waye dan wuta wannan mun sani kuma malamai suna ta gaya mu to ya kamata kuma mu ƙara tabbata da shi kamar yadda muka sani yanzu za mu zo bayanin wasu nukat kenan wasu al'amura masu muhimmanci shi ne darasin da zai zo nan gaba duk da lokaci ya wuce za mu fara da abu ɗaya ko biyu don mu gane abubuwa masu muhimmanci wanda ya kamata mu riƙe cikin wannan darussa ɗin na ɗaya mu sani duniya wurin da kamar dama mun yi ishara shi ɗazu wuri ne wanda kake zuwa ka shuka girbi zai zo wace rana ranar lahira noma ne muka zo mu yi mu noma alkhairi ranar lahira za mu kwashi alkhairi wanda kuma ya noma sharri to ranar lahira zai kwashi sharri wannan duniya haka take kenan dole mu zama manoma na kwarai na kirki mu zama to manoma na alkhairi kar mu shuka sharri dan akan wa zai fara akan wa zai fada an ce kar a wannan duniya ana gaya mun karin magana wanda duk ya gina ramin mugunta to kada ya sake gina mai zurfi don saboda shi zai faɗa ciki tabbas ne shi zai faɗa saboda haka din mu zama to masu ayyukan alkhairi sannan wani abubuwa da zamu iya ganewa ni'imar duniya da ni'imar lahira daban-daban suke ba lalle bane wanda yake cikin ni'ima a wannan duniya din wai shine mai ni'ima a ran lahira a'a wanda suke shin daɗin duniya nan bai da wani alaka da wai cewa su ne masu jin daɗin lahira daban-daban ne za mu dakata a nan wurin sai darasi na gaba idan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko za mu ci gaba da bayanin wannan al'amuran masu muhimmanci wanda ya kamata mu fahimta cikin wannan darasa bi idnihi ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin